Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana a kan mitoci 16, 22 da kuma mita 25, sai kuma kilohaz 1530 a matsakaicin zango. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya jin mu kai tsaye a VOA Africa a kan mita 200.5 da ke birnin Yamai, sai kuma tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalol da kuma niyya. Za kuma iya sauraron mu kai tsaye a duk faɗin duniya ta lokacin da ake bukata a hanyar sadarwar intanet a voahausa.com. Jama'a sauraro Assalamu alaikum Usman Ahmad Kabara ne tare da Maryam Dauda daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC a shirin mu na la'asar. Da farko ga kanin labaran duniya. To Usman jiya talata tsohuwar sakatariyar harkokin wajen Amurka Hillary Clinton ta fayi abin tarihi. A Najeriya kuma wata kungiyar 'yan tawaye ta yi watsi da tayin da gwamnati ta yi mata na cewa a zo a zauna teburin sulhu. A can Turkiya kuma wani dan sanda da wasu fararen hula guda biyu sun rasa rayukansu a lokacin da wani bom ya tashi a mota a wajen ofishin 'yan sandan kasar. Allah ya kyauta. Menene alfanun da ke cikin tattaunawa da masu tada kayar baya? Misalin yadda ake son tattaunawa da 'yan tada kayar bayan yankin niger Delta masu muzurai ga Najeriya. shi maganar tattaunawa wani abu ne wanda gwamnati ta samu kanta a mai wuya ba zai yiwu ta fitar da makamai ta auka ma waɗannan 'yan tsageru ta ce za ta kakkaɓe su cikin wani ɗan lokaci ba To a Nijar kuma an tallafa wa 'yan gudun hijirar difane biyo bayan harin da aka kai ya farraka mutane. farin garin da suka fara zuwa shine Tumur, wani kauye ne da yake a nan kamar kilo 30 daga Boso. To haka kuma akwai shirinmu na himma da kuma nasihar Ramadan, amma da farko bari mu fara da suka labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Jiya Talata tsohuwar sakatariyar harkokin wajen Amurka Hillary Clinton ta yi abin tarihi inda ta zama mace ta farko da wata babbar jam'iyyar siyasa wato siyasa ta tsaida a matsayin 'yar takarar shugaban ƙasa. A zaben fitar da gwani da aka gudana a jiya, abokin takarar ta Bernie Sanders ya samu nasara a jihohin North Dakota da Montana, yayin da Clinton ta lashe jihohin South Dakota da New Mexico da kuma New Jersey. Haka kuma, Hillary ta lashe jiha mafi girma da aka yi zaben a cikinta, wato jihar California. Bayan nasarar, Hillary ta yi ma magoya ta jawabi. Thanks to you, we've reached a milestone. The first time, the first time in our nation's history that a woman will be a major party's nominee. ta ce mun gode maku da kuka taimaka muka yi abin tarihi inda a karon farko a tarihin amurka mace ce 'yar takarar shugaban ƙasa na wata babbar jam'iyya sai dai kuma abokin takarar nata bani sanders har yanzu ya ƙi ya ba da kai buri ya hau ya ce ba zai janye daga takarar tashi ba duk da cewa ta fi shi yawan kuru'u we are going to we are going to fight hard to win the primary in Washington, D.C. And then we take Mr. Sanders ya ce, "Za mu ci gaba da fafatawa, za mu ci gaba da ba da ƙoƙari don lashe zaben fitar da gwani na birnin Washington DC, sannan mu ɗauki yaƙi zuwa Philadelphia ta jihar Pennsylvania." Shi ma ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Republican Donald Trump ya lashe zaben da aka gudanar a dukkan jihohin na jiya, sai dai kuma yana ci gaba da fuskantar ƙalubale saboda kalaman ɓatancin da ya yi kan wani alƙali ba a mulki, inda Trump ɗin ya jaddada cewa ai ɗan ƙasar Mexico ne. My goal is always again to bring people together. But if I'm forced to fight for something I really care about, I will will never never ever ever back back down down. and our country Trump ya ce kullum buri burina shine in haɗa kawunan mutane, amma fa idan aka ƙure ni akan wani abin da yake da mahimmanci a wuri na zan ja daga in kare matsayina. Shugaba Obama ya kira duka 'yan takarar biyu na jam'iyyarsa ta Democrat jiya Talata, inda ya jinjina wa Hillary Clinton da nasarar samun wakilan da ake bukata a jam'iyyar don tsayawa takara. Haka kuma, ya yaba wa sanata bani Sanders don faɗakar da miliyoyin Amurkawa da ya yi kan batutuwa kamar yakar babbance-babbancen tattalin arziki tsakanin al'umma. Wata kungiyar 'yan tawaye ta Najeriya ta yi watsi da tayin da gwamnati ta yi mata na cewa a zo a zauna a tattauna don tsaida hare-haren da 'yan tawayen ke kaiwa kan butatan man fetur na kasar. a yau laraba ne kungiyar tsagiran niger delta da ake kira avengers suka ba da bayani a dandalinsu na twitter inda suka ce su ba wani kwamitin gwamnati da suke wata tattaunawa da shi kungiyar kuma ta tabbatar da cewa lallai ta yi amfani da bam wajen tarwatsa wata rijiyar mai mallakar kamfanin chevron kungiyar ta avengers ta jima tana daukan alhakin kai hare-hare masu yawa a kan rijiyoyin mai da sauran kadarorin mallakar kamfanoni irin su chevron shell da eni masana ma sun ce waɗannan hare-hare suna jan sun yi wa najeriya asarar kashi 25 daga cikin 100 na yawan man da take samarwa a kullum wani ɗan sanda da wasu fararen hula guda biyu sun rasa rayukansu a lokacin da wani bom ya tashi a mota a wajen ofishin 'yan sandan turkiyya kusa da iyakarta da siriya a cewar firayim ministan turkiya benali yildirim yau laraba mutane kamar talatin sun jakkata kuma an tura motocin jinya da dama wurin da abin ya faru a garin midyat a kudu maso gabashin kasar inda kurdawa suka fi yawa firayim ministan ya zargi 'yan bindiga kurdawa da kai harin 'yan kungiyar kurdawa da ake kira pkk a takaice sun sha auna jami'an 'yan sanda da sojan turkiya tun daga watan yulin bara a kokarin da suke yi na samun 'yancin cin gashin kansu a kudu maso gabashin kasar Prime Minister Yildirim ya yi wannan jawabin ne bayan da ya ziyarci waɗanda suka jakata a harin da aka kai a Istanbul, inda aka hallaka mutane goma sha ɗaya ciki har da jami'an tsaro su bakwai tare da raunata wasu su talatin da shida a lokacin da mutane ke hada-hadar fita zuwa wuraren aiki da safe. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. kasar sudan ta maida wani mutum da ake zargi da yin fasakorin bakin haure zuwa kasar italiya a cewar 'yan sandan kasar da italiya yau laraba an kama madhani yadego mared dan shekaru 35 dan kasar eritrea a khartoum a ƙarshen watan da ya shige dama yana cikin mutanen da ake neman ruwa a jallo kusan shekara ɗaya kenan don fasakwarin mutane daga ƙasashe an ɗauki mared a matsayin mai fasakwari mafi ƙarfi a yankin kudancin saharar libya a cewar wata sanarwar 'yan sanda ba a afirka kaɗai ba ya yi harkokinsa na hada-hadar mutane da ya ajiye wanda ya ajiye su a cikin jiragen ruwa na dako wanda ake haurewa da su inda yake taimaka musu suke ci gaba da tafiya zuwa kasashen turai 'yan sanda sun kama shi bayan sun ce sun kama shi tare da samun bayanai a wayarsa wanda aka nada a ɓoye a cewar mared na alaka da masu fasakorin arewacin kasashen turai dakarun sudan da na italiya da birtaniya su ne suka haɗa hannu wajen gano shi mared a yau laraba gwamnatin ƙasar koriya ta kudu ta ƙi ta fito fili ta tabbatar da bayanan da aka samu na cewa koriya ta arewa na sarrafa ma'adanan plutonium amma dai ta ce tana sa ido sosai akan abubuwan da ke wakana dama can an san koriya ta arewa ta sha ƙoƙarin yin ayyukan neman ƙarin plutonium a ta bakin ministan haɗin kan ƙasa jung john hee a lokacin da yake wa manema labarai bayani ya ce akwai haɗin kan kwad tsakanin koriya ta kudu da amurka akan wannan batun jami'an a amurka da na majalisar ɗinkin duniya sun ce koriya ta arewa ta sake komawa ayyukan sarrafa mai don nemo ma'adanan na plutonium a masana'antar ta da ke yongbyon labaran duniya kuka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka da ke birnin washington dc game da maganar ta da kayar baya a yankin neja delta wa'inda ake kira da avengers suke yi kamar yadda aka ji a labarai isiyaka alhassan kauran mata wani mai fashin baki ne akan al'amuran siyasa da kuma alakar kasa da kasa da ta cikin gida wanda kuma ya fashin baki a kai game da alfanun wannan magana ta tattaunawa ko rashin ta tsaro da ya shafi harkar rikita rikitar kungiyoyi masu mm. tada kayan baya ya riga ya shiga wani yanayi mummuna ba don komai ba saboda rabuwan kawunan da muke fama da shi a ƙasa idan shugaban ƙasa ya fito daga bangaren arewa ne musulmi to yin masu tada kayan baya suka kwallo daga bangaren kiristoci kuma na kudu to yana samun mummunar matsala wajen kokarin maganin abin in kuma shugaban ƙasa ya kasance kirista ne musamman daga kudanci matsala kamar irin ta boko haram daga arewa kuma ana ganin musulmi ne ke yi mm. nan ma yakan samu mummunar matsala wajen warware abin wannan yana ɗaya daga cikin abin da ke haifar da matsala ga gwamnatoci wajen maganin iri-irin waɗannan abubuwa don haka shi maganar tattaunawa wani abu ne wanda gwamnati ta samu kanta a tsaka mai wuya ba zai yiwu ta fitar da makamai ta auka ma waɗannan 'yan tsageru ta ce za ta kakkaɓe su cikin wani ɗan lokaci ba na farko dai malam usman mm. tsagerun nan ba sun ware wani wuri ne suka ce ga inda suke jayayya da gwamnati ba a suna zaune ne a cikin al'umma to in ka ce za ka auka musu kaga akwai wannan matsala su kansu manya manyan kasashen duniya da suke da dukiyarsu da suka kafa a wurin su kansu ba za su sa ido su kyala gwamnati ta ɗebi makamai da hmm. je su sa auka ba wannan wurin ba fito na fito mummuna tsakanin gwamnati da waɗannan tsageru zai shafi dukiyoyinsu da suka ajiye a wurin suna tatan mai sannan akwai kungiyoyi na duniya masu maganan kare yancin dan adam da waye waye abubuwa dai akwai eh, matsayi iri daban-daban wanda dole ne sai gwamnati ta yi takatsantsan don haka take amfani da hikimomi wani lokacin a yi amfani da karfi wani lokacin a ce a tattauna da sauran dai irin waɗannan domin neman maslaha. Shin wai ina mafita saboda gudun kar in an datsa nan sai nan kuma ya buɗe in an datsa nan sai nan ya buɗe. Malam Usmanu mm. tsakani da Allah idan ba gwamnati ta yi wani hoɓɓasa ta yi ayyuka na al'amuran raya ƙasa wanda za su sama wa matasa aikin yi ba to za a daɗe ana irin wannan rikita rikita ba a samu mafitarsa ba yanzu mafi yawancin mutanen arewa waɗanda suka jahilci mai ke faruwa hmm. idan ka tare mutum a bakin titi kai magana da shi zai ce maka mu zai hana gwamnati je kawai a hahar da su to rikicin ya wuce na kamar yadda ka faɗi abu ne abin tsoro eh. akwai buƙatar gwamnati kuma ta kasance tsakani da Allah take yi ta yi abin da ya dace domin gyara tattalin arziki domin da boko haram hmm. da su avengers da men da duk wata kungiya da kake tunani hmm. abinda ke sa suke samun matasa wanda suka yarda su shiga cikin su abu biyu ne na farko matsayin halin da suke ciki na tattalin arziki ta barbarewar tattalin arziki in ma makarantar ne aka ce ka zo ka yi karatu ka yi karatun ka gama ba aiki hmm. wanda ma bai yi makarantar ba dan aikin da yake nema ya samu dan abin da zai ci da shi da iyalin shi babu saboda haka al'amura sun taɓarɓare don haka akwai matasa suna zaune kara babu aikin fari ba na baki sai shaye-shaye mm. saboda haka suna jiran ma wanda zai zo ya ce ku taso a jiya tare mm. hankali abu na biyu shi ne idan an samu matsala irin wannan jami'an tsaro da ake turawa su je su maganin abin mm. kuma gwamnati ba ta ja musu linzami takan sakar musu akalar su yi duk abin da suka ga dama to Allah ya samu dace malam Isaka Alhassan kauran mata mai fashin baki akan siyasa da al'amuran yau da kullum sai kuma jamhuriyar niger inda aka tallafa wa 'yan gudun hijirar nan na Difa biyo bayan harin da aka kai ya farraka mutane bayan ya jikata wasu da kashe wasu a jamhuriyar nijar ana ci gaba da mai da murtani bayan harin da kungiyar boko haram ta kai a garin boso a ƙarshen makon jiya inda kungiyoyi na majalisar ɗinkin duniya ke ci gaba da ɗaukar matakai domin tallafa mutanen garin na boso da suka yi gudun hijira sandiyar wannan mummunan lamarin kamar yadda jami'in majalisar ɗinkin duniya mai kula da 'yan gudun hijira jamhuriyar nijar muhammadu gide ke cewa yadda muka ji labarai a bakin mutanen da suka gudu daga can suka ce yawancin mutanen da suke zaune a boso wai haka babu kowa sun baro garin farin garin da suka fara zuwa shine tumur wani kauye ne da yake a nan kamar kilo talatin daga boso cankin kuma da suka zamna suka gani kamar basu tsira ba har yanzu dai sai suka ci gaba da tafiyar tasu suka iso har wajen babban guduran da yake nan bisa hanya da ake ce ma irin a nan akwai garuruka da suke jeru to kowa sai zo inda da ya san yana da mutumin da zai karban shi an suka tafka Wansu kuma suka wuce har kenan dai a yanzu matsar da gare mu ba a san ba adadi nawa ne mutanen da suka je gari kaza in gari kaza a yanzu labarin da gare mu ayyukan da ake samun su shine ana fara da kablewa bancin kablewa akwai wani gari da ake ce ma kincandi da kincandi akwai wani gari da ake ce ma gagam da gagam kuma sai difa wani ba kaman ba a samun su a wani wuri amma a nan ne yawancin suke a ranar jiya daya alhaji isu muhammadu shugaban kasar ta nijar ya kai wata ziyara ta gauga in na babban birnin kasar chadi inda ya ganawa ta garin da garin da takwaransa idrisa debi itino na kasar ta chadi tare da halartar shugabannin tsaro na kasashen guda biyu da kuma shugabannin rundunonin tsaro masu jagorancin askarawan kasa da kasa da ke fafatawa a kewaye da tafkin chadi da kungiyar ta lidda awati wal jihad da ake cema boko haram inda bangarorin guda biyu suka ce ba za su zarta idanu ba 'yan boko haram na aikata irin wannan 'danya aikin da suka gudanar a garin boso wanda ya saba kwata-kwata da karantarwa ta addinin musulunci kuma sun ɗoki alwashin cewa a nan gaba za su kai farmaki irin na ayi ta ta kare da wannan kungiyar game da irin biyan bukatar ta hukumar ta majalisar ɗinkin duniya ke iya kawo ma jamhuriyar ta nijar game da abin da ya kwaru a garin na boso malam muhammadu da reshen hukumar ta majalisar ɗinkin duniya mai kula da 'yan gudun hijira a nijar na cewa to kun san yadda abin yake kamar mun kungiya ce mai taimaka ma gwamnati kenan yadda gwamnati ya gani yake so ya tabbatar da harkokin shi a haka inda muke bin shi a dangancin da yadda dokoki suka faɗi yanzu dai a yadda muka gane ba su da niyya a tara su a wuri guda su ake kamar mutum inda Allah ya sa nan ka sauka nan ka mutum sai muka a nan ne za a ce ka aka maka taimako gwamnati jiha ya ba mu mutane suke taimaka mun a yanzu mun har awon mutanen da suka gudu amma a yanzu daga jikin mako su sauran garurukan a yanzu dai harkan kwanciyar hankalin ta hana mu kai a nan kin sojawan da muka musu shawara suka ce a yanzu a hana ana ga aiki a wurin ni haƙuri kaɗan aka kare aikin sai mu samu zo mu yi awon amma dai niyyar mu daga an fara samun mutane nawa ne adadin su a nan garin da sauran garurukan za mu fara kokari a kai musu taimakon da suke bukata in ka tambaye su kaman su zana matsalolin da gare su da bukatan da gare su a yanzu da suke a garin sai su harce maka da daki inda za a kwana shine mafarin abun da suke bukata abu na biyu da suka gudo daga daga can eh, boson daga tumur din ba su samu damar ɗauko kayayyakin su kenan suna bukatun tagarmi suna bukatun tukunya in za a yi dafa yanzu kuma lokacin damana ya shigo ga taboro ciwon mai malaria suna bukatun mustikar da sauransu hallo kuma cikin maganganun nasu suna kwatanta suna da bukatun abinci dan a cikin su ba wanda ya samu biyo da wani abu su yanzu yanzu ba su samun taimako ba. haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar. To Allah ya sa mu dace a koyaushe ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga shirinmu na gaba. Himma ba ta garago. Jama'a barkamu da haka da masu saduwa da ku a cikin wani sabon shirin himma ba ta garago Yau shirin ya karbi bakuncin wani dan Najeriya ne da ke zaune a Ingila amma kuma ya kawo ziyara a nan Amurka na 'yan kwanaki. Bari mu bar bakon ya bayyana sunansa da kansa. Ah, sunana Muhammad Bello Balashagari. To da ka jima Ingila. Ko baya karatu akwai abin da Bello ya yi a zamansa na Ingila? Da yake ba karatu kawai na yi a Ingila ba. kuma ah, kuma nakan je yawon abin nan sana'a wata na kuma hutu da bude ido akai-akai. wace irin sana'a bello to da yake kamar yadda na gaya maka tun daga farko abin da ya kawo nan na kan je sayayya na kayan aiki da yake so da yawa kayayyakin da muke ake amfani da su na zamani yawanci ba a samun su a Najeriya kuma ko ana samun su wani lokacin da wuya kuma da tsada. Wasu wane aiki? Na abin nan ne aikin ɗauke-ɗauke na bidiyo da kuma wannan irin tarihi da na gaya maka da muke yi na documentary. ka kwashe shekaru nawa kai a kasar ingila eh, to na karatu dai eh na karatu shekara shekara ɗaya ne final year kenan na fara karatun ne a Najeriya na zo na kare shi a Ingila amma kuma bayan na kare na ci gaba da zuwa akai akai akai tun daga wannan lokacin baka eh. yi kasa a gwiwa ba kana zuwa a na ci gaba da zuwa kamar yadda ka ce a abubuwa daban-daban sosai ya kaga rayuwan kasashen turai musamman ingila inda ka yi sabawa da shi wato babu abun burgewa game da ingila kamar tsarin wato yadda suke kabu kabunsu suna kabu kabu a ingila kabu kabu abin ma'ana haka ba wai kabu kabu irin wanda mutum zai hau mashin ba to ina nufin eh, abin nan tsari na na sufuri eh. yawa tsarin sufurin su wato yana da wuya ko kai a ce a ce bako ne zuwanka na farko kenan mm. in dai ka yi boko kana gane eh, kana iya tada baki kana iya tada baki mm. eh yana da wuya ka zo ya zama na cewa ba za ka iya kai kanka inda kake so ba ko da me yasa ka ce haka saboda akwai wato alamu tsari da aka yi na alamu tsari da aka yi na alamu duk inda kake zai nuna wanda inda ka je wani lokacin ma za a nuna maka kai inda kake sannan kuma da da sauran wuraren watakila inda kake son ka je za ga sunan ko ina an sa shi sannan kuma akwai jirage na ƙasa wanda ke bi ta ƙarƙashin ƙasa ah, su fidda eh. kai duk an da kake so kuma da ka shiga wannan ah, wannan jirgin wannan abin nan jirgin eh. daga nan za ka iya fahimta duk inda kake son ka je da inda za ka tsaya zai wuya dai ka bata kuma ko ka bata in dai ka ci gaba da bito za ka gano kanka bacin tsarin sufuri bello me kuma yake burge ka da zaman ingila to kuma sai yadda suke rike ah, abin nan Eh, doka yadda suke bin doka da oda doka eh. wato wata rana sai ka yi mamakin yadda ka sa ai musu tsaye a baya ana kallon su duk abin da suke duk da dai akwai hakan kamar kuma hakan ne eh. saboda akwai kyamarori ko ina amma ga ɗan Najeriya Allah misali gida hmm. mu ko gani muke koma akwai kyamarorin watakila ma ba kallo ake ba amma kaga can sai ka ga mutum yana bin doka babu kowa da daddare shi kaɗai traffic sai ta tsaye shi kawai sai ya tsaya yanzu alal misali mm. abin da ya fi birge ni ma da su mm. shine abin nan zebra cross da wannan mai alama alama tsallake titi eh. da ka zo kana ɗora ƙafanka wanda ke safari da baki eh inda ya eh. ingila ne eh dun kamar tsananin ma bai kai na america yayi daban da na ingila na ingila ya fi tsanani kana ɗora za zaka je birki eh a tsaya wa zai tsaya mai mota saboda gudun kawai kai ya tsallaka doka da ka hau nan kana takawa kafi karfin shi to wa zai wa ke masu hukunci ko kuma wa zai musu hukunci idan sun kare dokan duk da ke ka ce akwai akwai na'urar daukan hoto sun sani yan sanda saboda wannan yanzu kan titin da kake hmm. a ko ina kake ingila in dai a waje ne za ka kyamarori suna nan saboda haka ko ka ga kamar ka tsallaka za ka iya yin laifi a lokacin eh. ka wuce ka ga kamar shiru hmm. amma kana zaune gida hmm. za ka ga an biyo da 'yan sanda in abin tiket ne allah misali kayan wrong parking mm. a baka tiket ka aje mota ba daidai ba kuma kayan wani laifi ne mm. allah misali yanzu akwai lokacin da nake zaune gida gidan da na kama a can eh, ingila ina karatu eh. da yake mun aika musu eh, abin nan su masu local authority ba aika musu takarda cewa ni dan makaranta bane a lokacin kuma na kama gida to ana nan ana nan kawai sai na je na bude mailbox ina da yake su har yanzu kuma wata ita ma wata sabon magana ce eh, akwatin sako kenan eh, ina zuwa eh, ina buɗewa da yake su har yanzu suna amfani da shi sosai sosai ko nan da nan sai ga mutum ya aika maka sako ta wannan akwatin mm, mm, mm. ko ina buɗewa sai naga abin nan sako an aiko mini cewa ana gayyata ta zuwa kotu wai kai lahin me wai don ban biya haraji ba to kuma ni babu haraji kai na a matsayi na dan makaranta sai hankali na ya tashi to ana bida ta kotu sai ni ce to kafin in tafi kotu Eh. bari in je su makaranta in yi musu bayani don su bani shawara da yake su suna da abin nan tsari irin wannan wanda zaka je a baka shawarwari mm. kash ga lokaci na daga mana hannu bello a cikin shirin mu na gaba ka ci gaba da yi mana bayanin yadda kuka kare kai da 'yan sanda a ingila yanzu amadin bakon namu bello bala shagari da cubahiro ne da ya daidaita sautin shirin ni lada ibrahim awa ke cewa sai wani sati cikin ikon allah Ga da busa shi ta kyara gayen jifulani. Riga da busa ta kyara gayen jifulani. To an gaishe ka Malam Ladan sai a tara a shiri na gaba. Ga kuma nasihar Ramadana daga bakin malamai. sunana muhammadu dan wazifa a nan birnin kwanni allah ya riga ya gaya mana cewa ya ayyu halazina amanu kutiba alaikum siyamu kama kutiba alazina min qablikum la'allakum tattaquna gashi allah da shi ya ce ya masu imani an wajabta azumi gare ku kamar an kai azumi gare gabanin ku ko cewa hakika za ku yi tsoron allah kenan ashe tsoron allah ku tunda allah ya ce mu yi tsoron allah akan muna cikin watan ramadanu sai mu yi koyi da manzo sallallahu alaihi wasallama da irin yadda annabiyar rayu idan wannan wata ya kama yakan bada gudunmuwa ga bayan Allah kwarai game da taimakawa da jin kai bayan wannan akwai falala mai yawa wanda wannan azumi tsayuwa da dare ma cikin shi akwai falala mai yawa wanda an yi zadange abubuwa da waɗanda a cikin wannan wata sun yi ƙarfin akidanya tunda daren da ya dare ma a cikin wannan wata ake samun shi a shekara kenan wata ne wanda mai ɗimbin alherurruka da yawa wanda duk ɗan uwan ya taimaka ma ɗan uwansa a cikin wannan wata zai samu lada linkin bilinkin fiye da wani wata wanda ba wannan wata ba don haka wata na na samun rahama Allah wata na na samun gafara Allah wata na wanda yana da garaɓaso shi na a samu ni'imomi ƙarƙashin yin ibada da mayin azumin da yin jin kai ga bayan Allah to akar makalla Allah ya samu dace yanzu kuma ga sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar email Sakonmu na farko a ya zo ne daga Rilwanu Ibrahim London da ke garin Uba a jihar Adamawa, inda ya ce ina jinjina babban hafsan sojojin ƙasar Najeriya a bisa yunkurinsu na bijirewa zama da tsigirin yan yankin Naja Delta, kuma muna taya su addu'a Allah ya ba su ikon kawo zaman lafiya a Najeriya. Sakonmu na gaba kuma cewa muna taya dakarun ƙasar Iraki fatan Allah ya ba su sa'a a bisa fafatawar da suke da tsigirin ISIS a garin Fallujah. Sako daga Bala Muhammad Dambam a jihar Bauchi. Muryar Amurka ina kira da babban murya wa gwamnan jihar Bauchi da ya hanzarta biyan ma'aikatan gwamnatin jihar albashinsu domin a gaskiya ma'aikata suna cikin mummunan yanayin kuncin rayuwa a jihar Bauchi. Sako daga Ahmad Manaja, unguwar karfin madaki da ke Bauchi. Shi kuma Mudassir Muhammad Tafawa Balewa da Sani Muhammad Chindo cewa suka yi to JTF ku ƙara ƙaimi wajen yaƙi da tsagiyar Naji Delta masu fasa bututun mai don kada wankin hula ya kai ku dare. Sakonmu na gaba cewa ina kira ga 'yan ƙungiyar tsagirin Niger Delta Avengers da kuma masu fafutuka kafa ƙasar Bayafra a Najeriya cewa ya kamata ku sani cewa Najeriya fa ƙasar mu ce ba mu da wata ƙasa wadda ta wuce Najeriya. Muddin kuna so ku balle daga Najeriya to ya kamata ku bi hanyar da ya dace wajen tuntuɓar 'yan majalisunku na dokoki da ke wakilta ku a Abuja domin su gabatar da ƙudurinku gaban majalisa amma ba wai amfani da tarzoma ko ta da ƙayar baya bane zai baku bayafra. domin duk abin da zaman lafiya bai bayar ba to tashin hankali ma baya ba da shi sako daga usman shitu mahuta mu na ƙarshe ayo cewa hakika haƙuri baya yin yawa kuma baya yin kaɗan yan uwa jama'an najeriya mu ƙara hakuri bisa halin da muka tsinci kanmu da yardar allah bayan wuya sai daɗi sako daga musa na cali a jihar katsina to har kullum muna maraba da ra'ayoyin naku kafin mu kare ga takaitattun labaran duniya. A jiya Talata tsohuwar sakatariyar harkokin wajen Amurka Hillary Clinton ta yi abin tarihi inda ta zama mace ta farko da wata babbar jam'iyyar siyasa ta tsaida a matsayin 'yar takarar shugaban ƙasa. A zaben fitar da gwani da aka gudana a jiya, abokin takarar Tabani Sanders ya samu nasara a jihohin North Dakota da Montana, yayin da Clinton ta lashe jihohin South Dakota da New Mexico da kuma New Jersey. Haka kuma Hillary ta lashe jiha mafi girma da aka yi zaben a cikinta wato jihar California. Wata ƙungiyar 'yan tawaye ta Najeriya ta yi watsi da tayin da gwamnati ta yi mata na cewa a zo a zauna a tattauna don tsaida hare-haren da 'yan tawayen ke kaiwa kan butatan man fetur ɗin ƙasar. A yau Laraba ne kungiyar tsageren eh, Niger Delta da ake kira Avengers suka ba da bayani a dandalinsu na Twitter inda suka ce su ba wani kwamitin gwamnati da suka wato suke wata tattaunawa da shi. Wani ɗan sanda da wasu fararen hula guda biyu sun rasa rayukansa a lokacin da wani bom ya tashi a mota a wajen ofishin 'yan sandan Turkiyya, kusa da iyakata da Siriya, a cewar prime minister Turkiyya Binali Yildirim yau Laraba. Mutane kamar talatin sun jakkata kuma an tura motocin jinya da dama wurin inda abin ya faru a garin Midyat a kudu maso gabashin kasar inda Kurdawa suka fi yawa. Firayim Ministan ya zargi 'yan bindigar Kurdawa da kai harin. 'Yan kungiyar Kurdawa da ake kira PKK a takaice sun sha auna jami'an 'yan sanda da sojan Turkiyya tun daga watan Yulin bara a ƙoƙarin da suke yi na samun 'yancin cin gashin kansu. To an gaishe ki da takaitattun labaran kuma shirin mu na al'asar ya kammala sai an jima da daddare idan Allah ya yarda za mu sake juyowa da fatan za a sha ruwa lafiya. Amma ga yau da gobe nan sun shirya tsaf na ficewa za su shiga a madadin ita wadda ta tayani gabatarwa Maryam Dauda da kuma Julie Lathas Gresham da ta tayani gabatarwa sai injiniyan mu Neo Misha ni Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Mu zama lafiya.